Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci. Ina mai muku albashir da cewa ga duk masu buƙatar ci gaba da sauraron wannan littafi na Abu Turab za su iya garzayawa zuwa sabuwar tasharmu mai suna Mira Nobel domin a can za mu ci gaba da karanta muku wannan littafi mai suna Abu Turab. Abu Turab littafi ne mai matuƙar ƙayatarwa. da kuma girgiza zuciyar masu sauraro. Domin littafi ne da ya kunshi tsantsar soyayya ta izza da kuma tsananin kishi. Ku dai ku garzaya ku yi subscribing ɗin tashar tamu ta Mira Nobel domin ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan littafi mai suna Abu Trap. Kar ku bari a baku labarin wannan littafi domin kun sani na saba kawo muku littattafai masu matukar kayatarwa da kuma sanyaya zuciya. Da haka ku garzaya ku je ku yi subscribing ɗin mu mai suna Mira Novel domin ku ci gaba da sauraron wannan littafi ne matuƙar ƙayatarwa. Sai kun zo.